kan ajiyar hmm, amma ta makara ai ba kan bata kyauta ta ai ba za ta yadda ba dadi kai ma ya kamata ka kawo ƙur'ani in ta karatu <laughs> ta ke ma kin san cewa da baki makara ba tare za mu zauna mu yi tilawar nan da ki kin ji mm. ya kamata ki azama ko kake makara Dadi an kusan rufe karɓar kuɗin makaranta ba. To ba na biya miki ba. Mm, Dadi tsayar yadda haka Aziza ke bata biya ba. Me ya faru da Aziza? Na kira ta na ce mata ta shirya za mu wuce makaranta sai take ce min bata biya kuɗin makaranta ba kuma ba su da abin da za su daga su siyar. gare shi ne. Amma shi ne ba ku gaya min tun wuri ba, sai yanzu. Dadi, ka san ita Aziza tana da zarfin ciki sosai, shi yasa. Haka ne. Ai, ba zan taɓa bari a raba ki da aminiyarki ba. Yanzu tana can ƙarshen ta cikin damuwa. gashi nan kya bata an gode mami kudin mm. na wuce sai kin ita kuma azizar za ta zo ta tadda sai na ji dalilin da yasa ba za ta buɗe baki ta ga matsala in tana da ita ba ai ce haka ne biki ƙarya ba <laughs> Me yake damun ki haka? Kin ga yanzu dai ki tashi ki shirya mu tafi makaranta. Na gaya miki yau ba zan je makaranta ba. Kamar ya ba za ki je makaranta ba. To sai ki ja ni da ƙarfi mu gani. Dadi ya ce a kawo maki biya kuɗin makaranta. Maimuna, saƙo ne haka? Mm, wallahi ba komai wallahi inna ba komai. Kai, alhamdulillah. An gode. Mun gode. Saka da alheri. Allah ya saka mishi da alheri. Kin koma ki ce Alhaji godiya muke yi Allah ya tsare dukiya da iyali. To za su ji in Allah ya yarda. An hmm? gode ko? <laughs> Ba ki <laughs> ki haƙuri ya kike nema kullum ki maida ni raguwa cikin zubar hawaye ki yi haƙuri mana a'a ya haƙuri